Kuma sanda ya shigo daidai ana ajo a ah, wani bakon ana ci kuna mu kwatu tsakanin babu ya sanda da wuta wuta ba hawa da yaro. Kai jar kai jar kai kai jar ga dambin nan an taka tsakanin Autan na daga bangaren guru mada sai kuma safura Shago abu daga bangaren jamus to ta ga dakariya da allah ya kare safura dai shine ke da dogon wando kudu sai kuma Autan fbn da ke daga jiran wando allah ka ba mai da musa to ga dambin nan jama'a koyar da da Wani irin kade aka take? eh goma ƙasa ƙasa na dambe nan dai tsakanin autan fbf daga bangaren gudu mata ga yanar da gidan sai sabura shagon abu to ga dambe nan dai ya zama cin kuma kanniya tsakanin shi autan fbf daga bangaren gudu mata sai kuma sabura shagon abu da kuwa ke cin kuwa kuma wani ta ajiye hanyar ta hanyar makalisa wannan faɗuta faɗuta yana sauri rất là giao đi phát đủ ra phát đủ ra rất là à, à, bên phát đạt ra rồi thủy đâu đi được phát đủ ra đâu ra đó thì phát đồ sẽ chú đạo hồi mà sẽ đả amma à, mà amma ma kon ro kuna je coach na yadda hede yaran mu ya koma gida faɗu da ko on a tare a ɓuranmo hallugo saboda a ɓurmo jungo jungo hallugo tunda golu kuna kiɗa kusaɗa waga semme so Kuna ji na kusa da sabon kwacin ɗin auta ebe wato bago a dikawo ga yana yana kwacin ya ma ke faɗi da hausa balle in fahimci abin da ka faɗi to ga dai da Allah ka ba mai da busa amma ta kaɗa gari. ne ba da ba da ba da wadda ku Allah ya kawo ko irin ta yan molita ba ta kada kare Allah ya kare to kaje su furanin da aljabi in dajaro walan wa fadaran to gida ummahu fadaran Sakarasha bu Allah ya to shi dai babu dan gulbi ga hana ya kai zaune ya ce in dai sun sai da ransu to a mutu gaba ido ne eh to ga dan bellan dai ga baba na ki daga to babu kada mai ƙarya hado ma a hauci koyan galma da galan tawamo do mu. yo mu imoriuma gala mu. bare dan ya do muku sabon kwace inga na auto ebbe ka gane hinan shine <laughs> annaka ah, me yari da zai kuma din eh. gane to a ci gaba kuwa haka nan abin na kuma sa zare tsakanin kayyacele da shi da dogon garkwacin daga nan nan ne tsakanin kayyacele daga bangaren jamus ne dogon autancin daga bangaren gurma daga dogon autancin da ya dawo da biyu shi ne gida kyale ga kudu sa sai kaya shi ke da wani mai kamar abu kula mana kala Tarik ka sama, tarik ka sama. Kamu yang kakak. Kamu yang kakak. Kamu yang kakak. Jalan dari Malaysia, can ɗaya ya yi nasara kan nan da ake babata na neman fata tsakanin soja a musamman da bangaren jamus sai kuma a wajen rikici daga ilmakarai Thank you.

Algeria ko da